Matiyu Sura ta ashirin Mulkin sama kamar wani mai gida yake, wanda ya fitar da sassafe ya ɗauki ma'aikata don aikin garkarsa ta inabi, da ya yi lada da su a kan dinari guda a yini, sai ya tura su garkarsa. Wajen ƙarfe tara kuma da ya fita, sai ya ga waɗansu suna zaman banza a bakin kasuwa. Sai ya ce musu, kuma ku tafi garkata, zan kuwa biya ku abin da yake daidai, sai suka tafi. da ya sake fita wajen tsakar rana da kuma karfe biyu na rana ya sake yin haka dai wajen karfe hudu na yamma kuma ya fita ya sami waɗansu a tsaitsaye ya ce musu don me kuke zaman banza ni zubur sai suka ce masa don ba wanda ya ɗauke mu aiki ya ce musu ku ma ku tafi garkata da magariba ta yi mai garkar inabin ya ce wa wakilinsa kirawo ma'aikatan ka biya su hakkinsu, ka fara daga na ƙarshe har zuwa na farko. Da waɗanda aka ɗauka wajen ƙarfe hudu na yamma suka zo, sai kowannensu ya sami dinari guda. To, da na farkon suka zo, suka zaci za su sami fiye da haka, amma su ma aka ba kowannensu dinari guda. Da suka karɓa sai suka yi ta yi wa mai gidan gunaguni, suna cewa, Na bayan nan, ai aikin sa'a guda kawai suka yi, ka kuwa daidaita mu. mu da muka yi zubur muna shan wahala da zafin rana. Sai ya amsa wa ɗayansu ya ce, Abokina, ai ban cuce ka ba, ashe, ba mu yi lada da kai a kan dinari guda ba, sai ka karbi halallinka ka tafi. Ni ne na ga damar ba waɗannan na ƙarshe daidai da yadda na baka. Ashe, ba ni da ikon yin abin da na ga dama da abin da ke mallakata? Ko kuwa kana jin haushin alheri na ne?' saboda haka na ƙarshe za su zama na farko, na farko kuma za su koma na ƙarshe. Yesu na tafiya Urshalima, ya ɗauki almajiran nan goma sha biyu waje ɗaya, suna tafiya kenan sai ya ce musu. To gashi za mu Urushalima, za a kuma ba da ɗan mutum ga manyan firistoci da malaman attaura, za su koyi masa hukuncin kisa, su ba shi shiga al'ummai, su yi masa ba'a, su yi masa bulala, su kuma gice shi a rana ta uku kuma za a tashe shi. Sa'an nan mahaifiyar ’ya'yan Zabadi ta matso wurinsa tare da ’ya'yanta, ta durƙusa a gabansa, ta roƙe shi wani abu, sai ya ce mata, Me kike bukata? Ta ce masa, Ka yi umarni waɗannan 'yaya na biyu su zauna, ɗaya a damanka, ɗaya a hagunka, a mulkinka. Amma Yesu ya amsa ya ce, Ba ku san abin da kuke roƙo ba. kwa iya shan kokon da ni zan sha? Suka ce masa, Ma iya, sai ya ce musu, Lalle kwa sha kokona, amma zama a dama na da haguna ba nawa ba ne da zan bayar, ai na waɗanda ubana ya riga ya shiryawa ne. Da almajiran nan goma suka ji haka, sai suka ji haushin ‘yan uwan nan biyu, Yesu ya kira su ya ce musu, Kun sani, sarakunan al'ummai suka nuna musu iko. hakimansu ma sukan gasa musu iko, ba haka zai zama a tsakaninku ba. Amma duk wanda yake son zama babba a cikinku, lalle ne ya zama baranku, wanda duk kuma yake so ya shugabance ku, lalle ne ya zama bawanku. Kamar yadda ɗan mutum ma ya zo ba domin a bauta masa ba, sai dai domin shi ya yi bautar, ya kuma ba da ransa fansa saboda mutane da yawa. Suna fita daga yariko kenan, sai wani babban taro ya bi shi. da mutum biyu makafi zaune a bakin hanya da suka ji dai yesu ne yake wucewa sai suka ɗaga murya suka ce ya ubangiji ka yi mana jin ɗaya ɗan dauda jama'a suka kwaɓe su su yi shiru amma sai ƙara ɗaga murya suke yi kwarai da gaske suna cewa ya ubangiji ka yi mana jin ɗan dauda sai yesu ya tsaya ya yi kiransu ya ce me kuke so in yi muku sai suka ce masa Ya Ubangiji, mu dai mu sami gani. Domin tausayi, sai Yesu ya taɓa idanunsu, nan take suka gani, suka bi shi.